Salamu alaikum. Alaikum salam. Ajiya wai ana salama da Bilkisu. Ni Bilkisu? Eh, ke Bilkisu. Ai ni ba a sallama da ni. Sai dai a kira ni a waya in ba mu mutum appointment. Wane ne wannan da bai san ba wane ne? Wani ne yana tsaye a kofar gida. A tsaye? A kafa ma ya zo kenan. Eh ba a mota yake ba kuma yana dan jaccarbin sa. Ustaz kenan. <laughs> ka je ka ce mishi yayi batan kai babu irin bilkisin da yake nema a nan gidan watakila sai dai ko a makota to in ban da ma rigima da neman fitina da mutum ba zai tsaya a matsayinsa ba me ya haɗa kashi da fura kowace ƙwarya fa da akwai abokin burminta salamu alaikum salam me da kai wai cewa idan girman Allah ki taimaka ki zo wai wata muhimmiyar magana ce da shi kai koma ka je ka ce babu wata bilkisu da yake nema a nan gidan ka ji ko ba za ta zo ba kuma bari in je in same shi ka je ka ce mishi ina zuwa ga mutuwa. To, Ina wanda yake sallama da ni na miki sallama irin ta addinin musulunci kara kar ka haɗa ni da Allah ka cuce ni me ke tafa da kai abincin gidanka ne ya ƙare ko kuma matarka ce ta haihu kake neman taimakon kuɗin ragon suna kuma na ga ba damuna ba ce balantana ka ce min gidanka ya rushe kana neman taimakon kuɗin siminti da bulo babu kuɗi daga cikin abubuwan da kika lissafa hasali ma dai ba da aure amma shi na zo nema shi me shi auren nawa ne kuɗin da kake bukata ba kuɗin aure nake bukata ba auren kanshi na zo ma gurin na shiga uku kana da hankali kuwa wa za ka aura ke mana ba matar aure ba ce ke in har za ki amince ya san iya auren kuwa to ai ko gwamnan garin nan ba zai zo neman aure na haka ba balantana kai da kake fama da carbi. so ni domin Allah dan bani da kowa sai shi idan ka sake dawowa kofar gidan mu wallahi hukuma ce za ta raba ni da shikenan an kira sallah zan je yi sallah amma na san da rabuna insha Allah wata nan wasu na amfani da dama da ya karni wallahi kun ji na yi bayani Ka baka sadaka gode Allah ya saka da alkhairi, ke baki ki gajiya na sarki to ai abin da ka bayar shine naka gaskiya ne Dan Allah in ba za ki damu ba ina son magana da ke to yanzu sauri nake gaskiya amma na miki alkawari insha Allah gobe zan dawo kenan ba matsala amma da Allah ya sunanki. Sunana Bilkisu mai kyau. Mai kyau. gode. Mai kyau. sannu babu ban yi tunanin za ki zo ba me yasa kika yi tunanin ba zan zo ba saboda ban taɓa tsammanin za a ɗauki ta da mahimmanci ba musamman idan kika tsaya kika duba irin matsayinki Ina sarki to ba ni na zo Allah ya sa matsalar ta ki ba ta ba ba matsala na zo miki da ita ba shawara zan baki. Bana kawo ƙarin matsala ta kowa, saboda na riga na saba da matsala. Tun ranar da na zo duniya na haɗu da matsala, matsala ce ta jawo mun haƙƙi zuwa yanzu. kika ganna a wannan matsayi na almajira. Kin san ba a kinta mutum. Ba ni shawara in gani ko zan samu gurbin da zan adana ta. Yau aƙalla kimanin shekara ɗaya da rabi kenan. Kullum in za ki wuce sai kin tsaya kin bani sadaka da na natsa na lura. sai na lura cewa kullum motar da za ta kawo ki daban ta gobe daban ta jibi daban don allah yana ki haƙura wannan rayuwa ki samu wani wanda ke san ki tsakanin shi da allah ku yi aure ko da talaka ne ki je ki zauna ki bauta wa ubangijinki ina ji miki za zaki ci gaba da wannan rayuwar da kike yi to wallahi za ki tsinci kanki a matsayin da na tsinci kaina a yanzu na kula sadakar da nake baki ce ta saki karaina ni har kika bata min lokaci akan wannan shirman banzan da na san abin da zaki gaya min kenan da ban bata lokaci na a nan gurin ba wallahi bilkisu ne kiwa ake kiran ki kuma a zamani na nadiya mai kyau ake kira nan idan zan faɗa miki yadda lokacin da na yi tashin kyau bilkisu na fi ki kyau fiye da yadda kike tunani ta za a ce wannan yankwananniyar fuskar ta fi ni kyau lokacin yarinta na shi yasa nake son ki natsu ki ci abin da zan faɗa miki domin ya amfane ki saboda a yanzu kina cikin bala'i da masifa babba cikin masifa nake? shakka babu cikin masifa ke ranar na dama za ta zo masifa ce wacce take lalata rayuwar dan adam kamar yadda ta lalata rayuwata har abada kuma ba za ta taɓa gyaruwa ba. Me yasa kika ce ina cikin bala'i? Saboda kina da kyau. Menene aibuna don ina da kyau? Kyau wasifa ne. Kyau bala'i ne, kyau abin gudu ne. Hakika, duk wacce mace mai kyau tana cikin bala'i. Me yasa zaki faɗa haka? Ki ɗauki misali a ma'aikata kamar aikin banki, aikin asibiti, koyarwa a jami'a, aikin kamfanoni. Kin taɓa ganin me kyau a wajen? A'a. Ina son ki natsu. ki duba manyan motocin da suke tafiya akan titi da matan da suke ciki waɗanda suke zuwa suke ɗauko yayansu a makaranta kin taɓa ganin masu kyau a cikinsu a hukumar gudanarwa masu zaman kansu waɗanda suke taimakon al'umma da mata 'yan kasuwa masu neman gumin sinasu na kansu kin taɓa ganin mai kyau a ciki ki ɗauki misali aikin tsaro da kula da lafiya da dukiyoyin mutane kin taɓa ganin mace mai kyau a ciki a'a to wai duk ina mata masu kyau suke mata masu kyau suna bariki suna ɗakunan hotel suna gaban motocin masu kuɗi suna wajen 'yan bariki 'yan uwansu mata masu kyau suna can wajen albazaranci da ashararanci ƙasashe daban-daban mata masu kyau suna gidajen bukunkuna suna wajen fati inda ake aikata aikin shedanci suna gaba-gaba mata masu kyau su ne ko sun yi aure ba sa iya zaman aurensu mata masu kyau su suka zama kyandir inda suke haska wasu amma suke ƙona kansu ba su sani ba mata masu kyau su ne suka fi yawa a cikin jahannama ranar gobe alkiyama. Na shiga uku. Ai baki shiga uku ba tukunna. Sai kin tsufa kin kare a almajira ko kuma kin kare a kurkuku. ko kuma kin kare da aiki gidan wa'innan mutanen da suka lalata rayuwarki lokacin da kike kuruciya kuma kin san wani abin mamaki kaf in kika zauna kika duba za ki ga matansu ba masu kyau ba ne inda za ki daure ki bi inda nake kwana da na baki wani ilimi wanda duk faɗin duniya nan ba inda za ki same shi sai wajena zan bi ki. Mai so karkayo hangen kyau don watan zai bata mai kyau karki abin da ba kyau ranar